yau litinin goma ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da hudu da ɗari hudu talatin takwas. daidai da biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulu fit takfir baina ahli sunnati wal jama'a wa gullati shi'a al-isnai a shari'a wallafan khalid bin ahmad az-zahrani الباحث المتخصص في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية تقديم نفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيري idan wa su manta ba mala ya fara mana bayani akan abubuwan da suka bata addini ne abubuwan da suka zame ma addini mishkila suka zama ma addini matsala shine sai mala yake cewa yawan yawo da kafirci da kafirta musulmi ya taka ƙazamin rawa akan wannan abin an bayyance wannan da kyau ko ya taka rawa mummuna ba ɗan ƙarami ba shi ne sai ke cewa inna min babi takfir nafiyan wa isbatan babun azamar fihil fitina kun ga wannan matsala na kafirta wani ko ce wani musulmi ne ko abin da ya kama da kaza to wani abu ne wanda yake tabbatarwa ne ko korewa ne wanda ya da mummunar fitina ba ya karama ba wa ammad bihil mihina sannan wannan ya kawo jarabawa babba cikin al'umma wa tara fihi liftiraq kuma wannan ya sabbabar da rabuwan kan al'umma wata shattata fihil a wal ara kuma soye-soyen zuciya kan wannan matsala da kuma ra'ayoyi sun sha bamban da juna ana ta ɗauke ba daɗin bayanai tsakanin nan da can can da can wata da fihil hujjaji wal adilla malamai suka rika gwaron hujjoji da dalilai akan wannan matsalar kun gano wannan da kyau ku suka rika gwaran hujjoji da dalilai miyagu wannan ya zo da aya a kara wannan ya zo da hadisai a kara abin yi muni ba ɗan ƙarami ba kuma wannan ya samo asali ne daga waɗanda suka ƙirƙiri wannan mugun abu suka kawo a cikin addini da shari'a wani sha an zalika ma la yu'addu min ad-dalalat kuma sakin al'amarin kaulasin irin wannan babu ƙaidi ya haifar da ɓata ba ɗan ƙarami ba hatta sarar kullu firka tarmi uktaha bil kufuri har sai da aka waye gari wasu jama'a suna jifan 'yan uwansu da kafirci wal khuruju min milla da kuma barin addini wa kullun yadda'i li nafsihi annahu al muwahhid al mu'min kowa yana da awan cewa shine wanda yake kaɗai ta Allah kuma shine kaɗai mumini wa gairihi al-mushrikul kafir wani da ba shi ba kuma to mushriki ne kafiri ne ma ya kamata ku tsaya ku fahimci wannan magana da kyau yau in sufaye suka ji wannan sai su ce to kun kama kanku da kanku ai dama ku ke kafirta mu ba irin wannan maganar muke yi ba in kun tabbata kafiran ne mun ce muku kafire wannan ko shakka ba ma yi kotanta ma ba ma yi duk mutumin da ya ce in yas Allah ne arne ne wannan a daina wannan maganan wannan wannan da shi da fir'auna uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in ka ce salatul fati ta fi alkur'ani kai namijin arne ne irin hamana ba wai ba kai ake magana a kanka ba jama'a ba irin waɗannan in iskan fa ake magana a kansu ba ya kawo da ku sani ku san wannan a'a abin da ake nufi shine khawarij da shi'a su suka shigo da wannan bala'in cikin al'amarin addini ko mun karanta da ko a baya suhyuniya yan zionism su ne suka kirkiro wannan suka jibo cikin addini yanzu ba khawarije duk wanda bai bi abin da yake kan shi ba sai ce mai kafiri ne kuma a kashe shi ana wannan ko ba yan boko haram ina son ku gane me suke yi yanzu waɗanda suke kashewa sun ce duk wanda yake ɗan najeriya ne bai je san bisa ba kafiri ne ai me a kashe shi shine abin da yake magana kai Ɗan shi'a ya ce duk wanda bai rika zagin sahabbai tare da shi ba to wannan kafiri ne a kashe shi irin wannan magana ba ke yi ba kawai mutum ya je sha dare ya ce hama Allah ne sai an ce mai kafiri ya ce to ai kuka ce kuma a daina kafirta musulmi to kai musulmi ne kawo misali kuna zaune fa ido biyan hankali kwance mutum ya yi alula sai ya buga tusa duk sai da kuka watsa saboda wari sai ce to a daina cewa dai musulmi sun yi alula ga dan shi ana gani a ce kuma ba su da alula sai ce so ɗari ka buga ta so ɗari za mu ci alulan ya yayi me jama'a kun gane wannan ku kalli inda muka kalla daban da kuma inda kalla su kuma suke kallo daban hannaji wani sufi mashirmanci yana cewa shi yasa a kullun suke la ilaha illallah ɗari sau da in wannan ta warware wannan nanan wannan tawarware wannan nanar a rediyo fa sau da rashin hankali shi da kai shi yayi da suna warwarewa mafi mahimmancin mamu abin da muka muka ji daɗi shine da ya tana warwarewa shi za su ke yin guda ɗari ku gano wannan sai ƙara bayani ya ƙarin haske yake ci ai kamar safaya ne kana tafiya sai motanka sai ta faci ba sai ka tsaya ka kwance wannan ka sa safaya ba ya ce wannan guda ɗarin to safaya ne yanzu misali da za ka yi alula miliyan ɗaya kana gama wannan kai wannan kana gama wannan kai wannan kana cika na miliyan sai kai tusa ya sunansu akwai a ba akwai sauran ba ɗaya ne ta karye ba eh amma da haka suke wasa da hankalin mutane ko mutane suka ba da hankalinsu ake wasa da shi da ba san me suke yi ba Allah ya kiyaye shi yasa duk mutumin da ya dauko abin da yake kafirci ne ko dole a gaya mai sai dai abin da kadai mu ba ma yi shine ba ma takfirul muayyan kuma tunda aka fara da'awar sunna a Najeriya ba a taba takfirul muayyan ba a ce wani arni ne sai dai a ce me kaza arne ne haka ne ba a taba takfirul muayyan ba a ayyana sunan mutum sai da ce duk wanda ya ce kaza ko duk wanda ya kaza ko ƙor'an da ya ce zalika bi annahum amanu sun makafaru ai ƙur'ani bai ayyana sunan wani ba ya ce su yasa ka tashi kawai riga za ka yi baka wuya ba duk wanda ya ga te mashi ko kawai tela zai kai ya tsaga mashi an ce wanda ya ce kaza ko ya aikata za kafi ne ka zo kana ta faɗa kana yi ne kana yi ne a ba na tuna ruwanka da kyaki Allah ya sauwaka malai ce wa min awa'ilal bida'i allati zahar fi hazil umma bid'atu takfir ya daga cikin farko farkon bid'o'i da suka fara faruwa da bayyana cikin al'umma shine bid'ancin kafarta mutane mai malai yake nufi bid'an khawarij su suka fara kafarta mutane su suka fara kafirta sayyidina ali suka ce bai halatta a bishi sallah ko a zauna karkashin gwamnatin shi ba sau da aka sayyidina ali ya yi hukunci da abin da ba littafin allah ba kuma allah ce inil hukuma illa lillah sau da aka sayyidina ali ya bar addini ya ƙoli shekul islam ibn Rahima rahimahullah ibn taimiyya allah madaukakin sarki ya ji shi yake cewa walhaza ya a alihitiras da wannan ne ya zama wajibi fa a yi taka tsantsan min takfiril musulmi na zunubi na kafarta musulmi da zunubi kawai walhataya da kurakurai yanzu misali dan boko haram in zo da bindiga ya kana karta sai ya harbe ka jama'a karta kafirci ne sai ya je gidan karu ya harbe su ya je gidan kallon kwallo ya harbe su duk wannan laifuffukan a musulunci kisa ne hukuncin idan malami ya magana a kansu ya soke su su harbe shi su kanku kafirci ne <laughs> jawab ka gane shirme ku shi ne bid'an farko za a je a samu matafiya sun je tashin mota za su yi tafiya a jefa musu bam a sa bindiga a haharbe su a aƙidan waɗancan waɗannan kafirai ne zan so da a ce ku samu karatun littafin da muka yi na alfarko bayan alfark inda muke bayanin aƙidan jawa ku ji su suna da aƙidan ɗan kama da ke cikin mahaifiyar shi to ya halatta su kashe shi a cikin in ma ya na jariri ma ya halatta su kashe shi sai ya balaga tukuna ya ci e yana tare da su amma cin da bai balaga ba da kai da ɗanka jininku ɗi ya halatta surku duka fere ne suka ce ‘ya'yansu masu hawar jawon su ‘ya'yansu wanda ba su balaga sun yi mu baya'a ba to ya halatta suna ƙanana ma a kashe su shi ne suke ɗora ma ‘ya'yansu bam su tura zai sta da shi ko ‘ya'yan mutane kai da ke ganin an cuci yaro ko an cuci yarinya a aƙidanka ne su a su wannan ɗaya daga cikin bin Allah ne ku samu kaso su ku ji yana na cin alfarko bain Allah madaukin sarki ya kyauta shine sai malai yake cewa fa innahu awwal awwal bid'atin zahar fil islami wannan shine farkon bid'an da ta faru a musulunci fa kaffara ahlu hal muslimin sai su musulmin suka koma suna kafarta junansu wastahallu dima'ahum kuma suka halattar da jinin mutane haka saddan wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu hawari zai zo kashe kai kwashe komi na kai tabi da shi an taba shi ce fai'i ne an taba shi ce ganima ne an taba ɗiban ganima ga musulmi sai ce a cin da dai ba kai fahimta irin tashi ba an ta kafiru haka ɗan shi yake da wannan aƙidar kun gano wannan da kyau ku shi sa ji akwai lecture da da Allah ya kaddara an yi ta mai yiwa da wanda suka raka musun sun ji maganan da ba su taba jinta ba dangane da dukan jiki da 'yan shi'a suke suna zubar da jini suna waye malamin ya ce mun goda Allah da suka hutar da mu su da kansu suke saran kansu da dukan kansu kafin mu zo mu bibbige su mun gano wannan da ke ku inda shi ana yankan jikin shi na zubar da jini suka ce alhamdulillah ya hutar da kai an gani abin da ya kamata a yi mashi yana makan shi banda dabbanci da ƙidahumanci a sa mutum ya rika wannan aikin kuma ya rika ya gamsu a zuciyar shi wai addini rishin ne da Allah sun hana ƙasa zaman lafiya wannan zanga-zangan da bin layi da suke yi allah bai kamata a ce kawai gwamnan kaduna ne zai hana wannan ba din najeriya kamata a hana in ba ka ba musiban shi'a nan gaba sai an yi da na sani kuma wallahi sai an yi allah wadare da sauran gwamnoni wanda ba su ɗauki mataki irin na 'yan rufa'i ba kuma bai kamata 'yan rufa'i ya sassauta wannan abin ba kamata ya kai majalisa a yi doka kan shi sannan duk gwamnan da zai zo muku takara a nan gaba sai ya yi alkawarin cewa zai ci gaba da wannan abin ba ji a kai mai 'yan mata ya murkushe shi kenan kawai sai komo ya zo ya ce ah, su ma musulmi ne a ɗan gaba sai mace an ƙi mai kai da su muta a wajensu wani abu ne ya kada ga san wannan dole ne a tsaya karin martaban addini kuma martaban sabon manzan Allah don a ƙasan nan su ne mutanen farko da suka fara bayyana da cewa jinin wani ya halatta haka ne sun taba zuwa suka same ni wai jini na ya halatta sai suka je suka turo wasu mutane daga gyalle su masu gadin gidan zagzaki na wancan lokacin an dade wajen shekara goma sha a lokacin ne ɗalibanmu sun gane abin yan shi'an nan ne suka je suka turo waɗancan su zo su yi mana rashin kunya to su kuma da suka je sai suka bi su gida-gida sai suka yi masa kashedi cewa daga yau duk wanda ko ƙara turuwa yi ma malamin rashin kunya to jiki magayi sai an gawa maka kashe da tsab sai a ce to me yiwa za ka iya mantawa <laughs> za yi maka wannan alama yadda in ka gani to za ka rika tunawa da abin da ya faru amma wanda zai biyo baya kuma ya fi wannan sai ce to ala gafata malam bismillah to sauran dai abin da zai suka rika faruwa cin da ba na wajen kunga ba zan karar da abin da yake faruwa ba an dai ce man an dai yi wasu alamu Allah ya sa mu dace to kuma gani ban yi tambaya ba wannan bayani ya zo a cikin littafin majmu'ul fatawa juz'i na 13 shafin 31 ka duba littafin sharhul asfahaniya shafi na 325 na biyu tahdhirul qur'an was sunna jan kunni da alqur'ani da sunna suke kama sai a timin itlaqil hukuma bi takfirul muslim cewa kai hankali kada kawai kana jin abu bai ma ba ko abu ya burge ka kawai ka ɗebo buhu guda na kaulasan ka wurura ne ka wurura mawa ba ka yake yi ba wa ma yadda a homin ahkamin fil filhal wal ma'al da abin da ke biyo baya na mummunan sakamako yanzu ko an jima min gaira tabayyun in ba yi bincike ba ka watsa kaulasan ko to wani hukunci mummuna zai iya faruwa wanda la tathbutu wanda kai ba kai a tathabbut ba to za a samu matsala kamar yadda Allah ya faɗa mun tattauna wannan aya mun yi bayanin ta baya Kar karkai sauran kawai kana ganin mutane ka tattakura kawai ka cellara masa kafirci wani abu zai iya faruwa baka sani ba Allah ce ya yi lazina amanu ya ku masu imani idza darabtum fi ta bayyana duk sanda kawai fita jihadi ko ga abin da ba ku gane ba to ku tsaya ku bincike wala ta ƙulu liman alka ilaikum salama lasta mu'minan kada kawai mutum ya zo yi maka sallama ka ce wai ba mumini ba ne kaɗai dafta gona ardal hayatun duniya don kuna son ku samu kuɗi mun gane wannan da kyau ko fa inda Allahi ganimomi da yawa a wurin Allah ku shallake wannan ku ji Allah zai ba ku wani kar kawai kaga mutum bai maka ba don kana neman abun duniya kuma kana abin da ba shi ke nan ba kazalika kuntun min kablu famanna Allahu fata bayyan da kuma yadda waɗannan kafirin suke haka kuke sai Allah ya maku baiwa kuka musulunta da in kun ga mutane ku yi binciken ya ake inna Allah mata bima na khabira Allah zai bada labarin duk abin da kuke yi aya ta hudu cikin suratul nisa mun yi magana gani da wannan ayan a wani karatunmu da ya gabata sabai ne za su yaƙi sai suka ga wani makiyayin dabbobi yana zuwa sai suka yi masa sallama sai suka ce yaudara ne sai suka kashe shi shi ne ayan nan ta sauka to ko da kafiri ne in sun gan shi ba wanda ya ce sai saurin kashe shi sai an zaunar da shi an mai tallan addinin ai ila shi bai ma taba jin labarin musuluncin ba to ka kama shi da kisa bai taba ji ba ko kuma wanda ya kai mai labarin bai mai bayanin da ya kamata ba gano da kyau ku mai yiwa bai mai bayanin da ya kamata ba to kaga in dai bai mai bayanin da ya kamata ba ko to kamata ya yi ku yanzu ku mai bayanin yadda zai iya gamsuwa amma ba kawai hukunta mutane dare daya da abin da ba sani ba ba a haka kisa na shayin matasa nasiha a nan ce kun ga karka zo nan wajen kaji muna faɗin wasu maganganu a unguwanku ba ka riga da wanka ta karɓi kamar yadda ta karɓa a nan ba ka je ka kama faɗin waɗannan maganganu za ka kori mutane ne an fahimci wannan akwai wanda fa ka tsaya matsayinka magana a kan shi zai iya zama maka matsala amma za ga wani ya yi kuma hankalin shi kwanci to kar ka sake kai wannan akwai maganan da malaminka in ya faɗa shi ya san ma'ananta kai kila baka san ma'ananta ba an gane wannan da kyau ko yanzu ba nan jiya mun yi magana ba nake cewa idan aka yi buhari ya gama shekara takwas ɗin shi in ba 'yan a biyu bayan shi ba canji biyu ba wasu an ji an ta gama 'yan takarkaru ba 'yan takara sai kira na suke a waya kuma nan ba mu ji daɗin magana da ka faɗa wanda ba ka yi tsammani ba ma ya kira na jiya ya ce ka aje lambata. ta malam kalli wannan shirman har yau sun kasa fahimtar ni me nake nufi da magana da nake faɗi shi buhari ya zo ne cin da kamata ya zama mulkin da zai yi ba majalisa to shi kuma yana son ya bi doka da oda don dattijo ne to shi yanzu zai gyaran hamma ne ya goge bawul-bawul da plug-plug a yi juye a tabbatar da an gyara kafa an yi grease komi ya yi cib da cib lafiya na an wanke ta fas an aje ta to ana neman direba kuma da zai zo ya ja ta don a kwashi mutane a kai su sun ce to a ba wannan mana ga kanin shi wanda shi aikin kawai zai yi duk wanda ya tsaya gaban aikin kawai in ya saba ƙur'anin nan ka shiga magana kawai ka gano wannan da kyau ku jama'a duk wanda ya iya dilin da 'yan kudancin kaduna to shi zai iya dilin da duk wani tsagerar najeriya so da 'yan kudancin kaduna sun fi 'yan opc bala'i sun fi boko haram musiba sun fi duk wani tsagera bala'i ina gaya maka so da mutane ne wanda ba su da mutunci to ba wanda ya iya dilin da su sai shi to zai iya rike najeriya tsab ko muna da sun ce wai kamfani nike mashi ni ban ma taba ganin shi ba karga ce wai kamfen nike mashi sai dai hana ƙarya na taɓa ganin shi a makabarta lokacin da malam al'adamawi ya rasu Allah ya gafarta mashi ya gitta haka kafin ma zaɓe ne na hango shi gayi can ganna da shi na biyu sai lokacin da muka yi taron kwamitin malamai ya bi kowa ya gaisa da shi nima ya gaisa da ni ya wuce ban da wannan ne ko a tv ban taɓa ganin shi ba ta ni wannan fahimta ta ce nike faɗi amma an ji haɗa na faɗa da 'yan takara kowa fa zaɓen aka zo kawai ra'ayinmu muka faɗa don yanzu misali in ba shi ne gwamna a kaduna ba da allah akwai wanda zai iya mai 'yan shiya abin da shi ya yi in akwai ka gaya min waye in akwai don allah ka ce wane ne yanzu duk wanda yake nan jihar kaduna ya fashi gama shiga cikin tetayin shi yanzu kowa jira yake doka da oda inda ne in san wani a wuri in na je wajen shi na kwanta na roka za a yi amma shi kawai zai ce due process haka yi kamata to an ji an ga mutane an ce ga inda mai shago kalla to kai kanin ubana ne da zan bada gaskiya ba kai ka ɗauki noyin karatu na ko ku ni ban da ra'ayi ne ka girme ni ne a zo a zuba shekarunka da shekaru na mana a gane in ma ka girme ni da kwana nawa ne inda za ka ɗan cin maka mutane suna magata ne maganin banza ko kodin kaga suna ta gyara ni an ga maka na yau ne jama'a mu annabi kun fahimci wannan akwai wanda da fada ya fara wadda mai me zan ciwo yan ina zai tuna an zaɓe shi ne amma dai shawara na bayan najeriya in dai wannan canjin da aka yi ana son ya ɗore ku mutum uku ya kama da zama shugaban ƙasa ɗayan uku bayan buhari in ba su bane ko an samu matsala na faɗe su jiya ko ban faɗe ba na farko na cewa a'a ɗan rufayi na biyu na uku fa to shi kenan waɗannan mutum uku in ba ɗaya daga cikinsu ba in dai ba ƴan rufa'i ba to hamid ali in ba hamid ali ba to sai mai shago in ba su ba najeriya ba ta gyaru ba canji ko bai ba sau da buhari yana neman ma'aikata buhari kamata yi shekara hamsin yana mulki na gaya muku gaskiya shi ne kaɗai daidai da irin najeriya to in ba shi sai kane shi in ba shi sai su in ba su fa sai dan auton su. Allah madaukin sarki ya sa mu dace in Allah ya yi sai ka ce kuma bai iya ba in Allah ya bin shugaban kasar Najeriya ya kai iya kana nan can zan ce kuma riga haɗuwa da ko abila muna algulu fit takfir kun gano wannan wallahi in na zama sai ne wannan karatun a wurin nan wallahi sai na yi sau da wannan karatun in ban yi shi ba ciwon jiki ma zan yi ba akwai aviation a nan ba ina gama zaman karfe hudu na tashi ofis kai tsaye ko jirgi na jira na abila zan hau ne kawai sauka ana abeshin motan gwamnati na jira na an zo furr ana hura min sanyi zan biyo nan wajen shigo ce salamu alaikum yan najeriya sai mu karatu kawai sai kuma hau mota na koma hau jirgi na sai abuja in yi bacci da asuba in dawo a kan ka zan zo ban zaga ce zan gaji kuma ko wanda ya isa ya ce maka in yi number one citizen fa commander in chief canga suka da kar Allah ya karbi wannan abu a kaina so da ina son in shiga aljanna da wuri duk wanda ya rike mulki ya shiga ku <laughs> ina gaya muku kai yanzu wannan dan pole in ya rasa na magi ko alahira sai an tambaye ka wannan da zai rasa na mai a zare mai ido wallahi sai an tambaye ka alahira nan za ka yana fitina kuma dama ban ma kama hanyar ba ƙalal imamul ƙortabi yanzu wani yana jin wannan kuma zai ji gaban shi a faɗi ce kaga mai shago fa abin da ya faɗa fa sai ya yiwu saboda shi ya san mun yi ba ɗaya ba biyu ko abin ya yiwu fi tafsiri ma'ana fata-fata fatabayyan ai al'amurul mushkil duk abin da ya shige maka duhu ko ka bincike shi an tasbutu wala tu'ajjalu kakwai gaugawa wala tu'ajjilu eh au tasbutu ko ku nemi tabbacin abu wala tu'ajjalu kakwai gaugawa mala yace al ma'anayan sawa duk ma'anan iri ɗaya ne fa in qatalahu ahadun faqad ata manhiyan anhu duk wanda kawai daga ganin mutum ya zargin shi ya kashe shi ko to wannan ya aikata abin da shari'a ta hana ba wanda ya sa kashe mutum musulmi to ba abin da ya maka me ya maka da aka kashe shi duba littafin aljami da ahkamul qur'an jizi na biyar shafi na 339 Allah ya mu dace to jama'a karatunmu na gaba al-mabhas al-awwal hurmatu takfirul muslim bi ghairi haqqin za a bayani akan haramcin kafarta musulmi haka sidda yanzu wannan babin zai zaunar da mu ya ja mana kundi ya zama muna da saiti da kan gado don a samar da zaman lafiya Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu